Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya nuna damuwar sake bullar cutar kyanda a ƙananan hukumomi goma sha hudu daga cikin sha shida na jihar Taraba. Dalili da ya sa asusun ƙaddamar da bitar fadakarwa ga shugabannin ƙananan hukumomi sarakunan gargajiya da kuma jami'an kiwon lafiya mataki na farko don shata hanyoyin dakile yaduwar cutar tsakanin yara 'yan kasa da shekara goma. ji babban jami'in asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Taraba Dr. Zartu Philip. A Najeriya yanzu a duk fadin duniya, Najeriya da in india ne suke leading a cutan kyanda kuma a nigeria in an comparing population na nigeria da population na india population na india ta fi na nigeria so uku so hudu in an duba yanda cutan take bazuwa za a ce cutan nigeria ita ne ta fi a dukan fadin duniya amma akwai wuraren da mutane ba su yarda a ma yaran su rigan kafi so domin haka yaran suna zuwa da cutan to ba ma son haka gwamnati ba ta so ko yaro daya ya mutu alkalmar asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya nuna ƙasar najeriya na kan gaba gaba inda yara sama da ɗari daga cikin dubu ishirin da biyar ke mutuwa sakamakon kamuwa da cutar kyanda musamman a jihohin arewa maso gabas da suka yi fama da matsalar boko haram wadda ake dangantawa da dalilai na rashin tsaro da kuma tirjiya ga shirin rigakafi da ke da alaka da addini da al'adu. War gidan gwamnan jihar Taraba barista Ana Darius Dixon Ishaku ta ce akwai buƙatar sadaukar da kai a bangaren jami'an kula da lafiya mataki na farko musamman waɗanda ke aiki a yankunan karkara. Su yi tsakanin su da Allah kada su bar wayansu a baya wani wurin da suke zuwa da wahalan zuwa wani zai ce kai ba zai iya zuwa ba nawa ne ake biya na kiran su ci gaba don komin nisa komin wahalan hanya akwai mutane da in su ba su kai wurin su ba za su cutu honorable idi mali sakataren kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Taraba ya yi mini bayanin kaifin matsalar cutar kyanda da irin kalubale da ake fuskanta wajen yaki da cutar akwai wasu mutane wanda suna jahiltan wannan abu suna ganin kamar ko za a kawo ba yaro magani ko ya mutu ne ko kuma ya kosi masa wani abu ba san cewa wannan maganin ita ce kuma zai rayar da yaro ba don shine yake kashe yara kanana in ka je asibiti in ka je ka shiga ɗakin yara yawancin ciwo ne zaka tara mizis ne amma aka dauki mataki kamar da yanzu gwamnati da UNICEF suka dauka na ba da gaskiya za ta ragu to kowace irin rawa sarakunan gargajiya za su taka wajen yaki da cutar kyanda a jihar Taraba tambayar kenan da na yau Galadiman Muri Alhaji Lamido Abba ayyuka ba sa kalmaluwa sai da haɗin kai sarakuna kuma daga farko dama da sarakunan ake tafiya kuma alhamdulillah har yanzu ana tafiya da su ba da goyon baya ga sarakuna shi ya kawo ci gaban da kuma samun nasarori da aka lissafa mana da aka samu a wannan taro rahoton da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya wallafa a watan junairun bana ya nuna karuwar kamuwa da kuma mace-macen yara 'yan ƙasa da shekara goma daga miliyan 190 a shekara ta 2014 zuwa miliyan 100 527 a shekara ta dubu da goma sha shida, a shekarar bana na iya ɗara haka sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya